kitabul ashriba kafin a fara kitabul ashriba wani ya aiko tambaya yace yana son a yi bayani dangane da layya rago da rago da saniya da sa da wanne ne yafi manyan dabbobi zuwa ƙasa daga ƙasa zuwa sama kowanne malamai su kowanne an faɗa waɗansu malamai suka kalli darajar naman da za a yi layyaɗin a daraja naman sa da rakumi da naman rago ne ne su daraja wanne ne fi daraja rago sai ka ce layya da rago ya fi sa'an nan kuma sa'an nan rago hmm. wani su malamai sai suka kallo abin ta wani bangare suka ce wanne ne ya fi tsada da rakumi da sa da rago rakumi sa rago rakumi ya ce daga rakumi sai sa sa'an nan sai rago sai suka ce dangane da abinda mutum zai kashe wanda ya sai rago daya duk tsadar rago ne nawa ake sayar da shi ya kai matuka ba tsari a kai dubu nawa dubu ashirin an taba sai da rago dubu ashirin eh? to ragon dubu ashirin shine ragon da ya kai ina kenan matuka shine naira dubu ashirin to ya kuma sa kuma ya kai matuka zai dubu nawa dubu ɗari a kan haka sai suka ce daraja dangane da abin da zaka kashe in zaka yi layya kashe kuma ko sa ya fi tsada ya suka ce ya fi mm. wannan suka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin sa da rakumi kuma yana iya za iya sai yayi da rago amla hayi suka ce darajar naman rago ya fi darajar naman sa ya fi darajar naman abin nan mm. kowanne kai Allah ya karban mana ko mm. ya zama da kudin halan aka yi da kuma kyakkyawan niyya ko in za a yanka a ce bismillah Allahu akbar ko Allah ya gaban mana ko da wanda suka yi da wanda kai addinin musulunci ke da wani abin mamaki in kana da kudi sai kai layya kai layya ko in ba ka da hali ka shiga cikin layyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne ne yafi <laughs> wanne ne yafi ka shiga cikin layyar da ke da tabbas da layyar da ke da shakka wanne ne yake ta manzon Allah ta hudu to amma an kana da hali ba kada ka raba din sai ai muna shi ta manzon Allah kamar ka da yunwa a a ka sai ka yanka ka ba su su ci in kan yi so ka shiga cikin ta manzon Allah wa sallallahu yace kitabul ashriba imam al-bukhari ya gama da littafin abinci farauta menene yanke yanke da abinci sa'annan sai ya zo ruwan sha ma'ana a saman mutane abinci su koshi sa'annan kuma a je a haka musu a gina musu a haka musu rijiyar mursasai inda babu ruwa inda kuma ake akwai ruwa za mu zo mu ga ruwa ma aka ce a samu ruwa tataccen ruwa mai kyau mun gane ko ah. wa qaulillahi ta'ala ay kitabul الأشربة كتاب مضاف الأشربة مضاف إليه ما إعراب كتاب الأشربة وكيف تعرب هذه الكلمة كتاب الأشربة إما أن تقول خبر للمبتدا محذوف أي هذا كتاب الأشربة أو تقول مبتدا وخبره محذوف كتاب الأشربة هذا محله وعلى ذلك يقول كتاب الأشربة مبتدا هذا مبتدا الثاني وخبره والجملة خبر المبتدا الأول أليس كذلك؟ انتهينا وقول الله معطوف على وقول آه، كتاب الأشربة wa qaulillahi ta'ala mm. da fadar Allah madaukakin sarki innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun mm. rijsun min amali shaytani fajtanibu ko fajtanibuhu la'allakum tuflihun to a fa'ida ai kullum muna tafiya muna cewa inna tansibu تنسب الاسم وترفع الخبر وترفع الاسم وترفع الخبر تنسب الاسم وترفع الخبر عكس كان عليك كذلك زي قال إن إنما تو يا يا كما أدنى يزوباين إن يزمو الخمر <laughs> وعيزي وعيزي بيانا إنما الخمر والميسر قائدة أكتي إن تنسب الاسم أليس كذلك؟ طيب سيتي إنما ما كافة تكف تمنع إن من عمله فتجتمع مع إن فيتكون منهما أداة الحسر إنما ما تكون كافة إن مكفوفة معنى كفت إن عن عمل النفي فتقول إنما جملة هذه الكلمة انتقلت إن من النفس فصارت أداة حصر إنما أداة حصر انتهى الحصر والقصر سواء الحصر والقصر كل واحد بمعنى in ka zo ka ce cinya in ka zo ka ce kafar baya duk إنما أداة حصر أو أداة حصر الخمر ما إعراب الخمر إنما انتهينا أداة حصر الخمر مبتدا أليس كذلك؟ الخمر مبتدا مرفوع بالابتداء أين خبر أين خبر المبتدا؟ ها؟ رزق الخمر رزق الميسر رجس الأنصاب رجس والأزلام رجس أليس كذلك؟ نقول إنما أداة حصر الخمر مبتدا والميسر ماتو والأنصاب الواو واو اصل الأنصاب ماتو والأزلام الواو واو اصل الأزلام ماتو رجس خمر للمبتدا وهو مرفوض وعلامة رفعه ضمة ظاهرة من أصله min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna Allah madaukakin sarki ce ai jiya da mai tata wal ansabu da gumaka wal azlamu da kiban neman sa'a ko kuwa alkaluma da suke sakawa don neman sa'a rijsun man Allah madaukakin sarki ce duk kazanta من عمل الشيطان ليس من عمل الرحمن وكل ما كان من عمل الشيطان يجتنب يتجنب فاجتنبوه كن فتيه la'allakum tuflihuna dan ku samu tsira wurin wajen Allah madaukakin sarki to wannan aya sayyidina Umar yana da wata martaba da malamai suke ba shi shine suka ce wa sababu nuzuliha ma qala al Ahmad حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال دعك سوكدا حرم سنجيا sai sayyidina Umar yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya farko ya jama'a kada ku kusanci sallah fa sai kun bar kada ku kusanci sallah kuna cikin buguwa jiya da yake addinin musulunci na na Aisha ba cikin karatu da muka wuce ai ta faɗa ku dace da a ce Allah da zai saukar da shari'ar musulunci farko ce muke yi ku daina canja ku daina kaza sai ce ba za mu daina amma farko da yake zuciyarsu ta ta Allah ka ta Allah da canjiya ya ka ce a kada ku sha giya lokacin sallah kada ku sha giya lokaci kaza kada ku yi kaza ko lokaci kaza ana tafiya bi tajrib ana ana a hankali ana tafiya da su har zukatan su su saba da zukatan su zo ta saba addinin musulunci ya ratsa zukatan su rana ɗaya sai aka ce muku ku ne sai kin suka ce mun ne sakin giya to na Umar da aka saukar sai ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya har yanzu da yace Allah ka bayyana muna kai mana cikakken bayani warkakken bayani game da jiya mm. dan ba a hana su ba Allah yace ba jiya ba ta da kyau mm. kada ku sha lokacin sallah kada ku yi kaza kada ku yi kaza sai sai na zuciyarsa bata natsu ba yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan fa nazalat hadhihi al-aya في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير فدعي عمر sai aka kira sai na umar aka shiga kuma ayar da ta Ya an ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbar min nafsihima har yanzu dai hannunka mai sanda ake musu ba a ce musu ku daina ba wa fadu iya umar fa qur'at alayhi sai aka kira sai na umar aka ce umar sai zo nan sai zo sai aka karanta masa aka ce ga ayar da ta sauka Allah ya ce kaza kaza kaza فقال سيتي اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حجا بلي الله ما دوك سركي منا سن اتوكم منا دا آية وركك وشذات وركك دا قومي دا مدجيا ونزلت آية الآية التي في النفاء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون da wannan aya ta sauka aka ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka bada gaskiya suka bada gaskiya la takramu salata wa antum sukara kada ku yi kada ku kusanci sallah halin kasancewa ku kuna bugaggu kuna cikin maye sai aka kira Umar aka ce ga wata aya kuma ta sauka har yanzu ba aya da ta hana su kan giya sai aka ce ya Umar aka kira shi sai aka karanta masa wannan aya fa kana munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yunadi alla yaqrab ay la yaqrab salata sakran a lokacin in mai kira sallah manzo Allah ya kira sai ce duk wanda yake buje a cima ya kare kare kusan sallah sai aka kira sayyidina Umar aka ce ga din Allah yake yake kar a kusan sallah cikin mai fadu'i ya Umar fa qur'at alaihi fa Allahuma Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya mm. hajjan dai sayyidina Umar zuciyarsa bata nasu ba فنزلت التي في المائدة فدعي عمر وقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا mun gane ko da aka kai wannan da shi yanke aka ce ku daina sai sai na umar ce ya Allah mun daina mun daina an ne su giya daga yau to ita giya tana da sunan naki ɗaya ɗaya ɗaya har sama da ɗari yace alhamru wal maisir wal ansab al-ansab gumaka duwatsu ne suke dauka su mai da su gumaka ana bautata mu wal azlam kuma sune jam'u zalam shine mai eh, mai ma'ana kiban neman sa'a ko alkalumma ko abubuwa da suke taikewa lokacin jahiliya da ba su da tawakkali Allah Allah madaukakin sarki ce fa iza wa iza azamta fatawakkal ala Allah eh sai su lokacin ba su da wannan lokacin jahiliya in mutum ya tasan ma wannan kamar yadda zai kai ma zaka dauki tarso ka buga malamin subun ka yau akwai sa'a ko babu sa'a ko menene da menene a lokacin su sai kawo alkalun ma guda uku ko sai karai sai ke su guda uku ko wani abu guda uku na farko sai sa i na biyu kakkayi ko ko na farko sa i na biyu sa a'a na uku sai a bar shi haka nan babu komai mm. sa'an nan sai yayi yadda yake yi in ya dauko na i ko i sai sai akwai sa'a ya dauko na a'a ko kakkai sai sai babu sa'a ya dauko wanda babu komai sai ya saki yadda suke yi kenan mu yadda suke yi kenan ko in aka ce kiban raihu ko kiban neman sa'a to wa'annan duka aka ce Allah ya ce min amali shaytan fajtanibuhu kuni sace menene zaka yi sai ka roki Allah Allah ka ba mu sa'a in ka fita bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ba ruwan ka hadu da bakar mage ko mai ido ɗaya ko mai ne ba abin da ya hada ka da wannan ba su da alaka da sa'a ko rashin ta aka ce za ka fita ce bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah sai ko roki allah allah ka kire da ni allah ina neman tsari gare ka daga na bata ko na batar addu'o'i da manzo allah ya nuna maka ka ta cikin sa'a ka bukata ka ta ko bata biya ba ka ta sa'a mun gane ko amma ka tambayi malam ya buga maka kasa akwai sa'a ko ba sa'a kasa malam zai buga ko me zai yi duk wata dabara da zai ce ma akwai sa'a ko ba sa'a shi kenan kun kauce kun fita cikin aqida kun fita cikin sunna kun fita cikin tauhidi kun fara cikin min amali shaytani fajtanibu mun gane ko قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man shariba al-khamra fi dunya duk wanda ya sha giya a duniya thumma lam yatub minha sa'annan me shi bai tuba ya daina shan giya ba har ya mutu hurrimaha mahafin akhirah za a haramta masa shan giyan aljanna giya wacce ba ta da buguwa ba ta da najasa ba ta da abin da zai tafiyar da hankali قال حدثنا na اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Hurairah kenan mai riwaya yace manzon lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أتي ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن يسي درن دا أكشا أكشا أكي إسراء إذا من الله صلى الله عليه وسلم إلياء أتي أكشا ومسا كوكو قريا قدادي كوكو فنا قدادي ɗaya cike da nono ko madara ɗaya cike da giya fa nazara ilaihima sai manzon Allah ya kalle su a lokacin fa ba haramta giya ba ko ko an haramta giya ba haramta giya ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsarkaka da tawfiki daga Allah madaukakin sarki da ya kalle su baki daya sai ya dauki nono madara fa eh, thumma akhadha labana sai zaban sai zabi madara in ko nono fa qala jibril sai jibril na kallo menene wanne ne manzo Allah zai dauka mun gane ku dama an ce maka idza lam takun idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa aktsaru ma yazni alaihi ba taimakon Allah ne ka samu ba sai ka halaka sai ka bata sai ka fada cikin wahalhalu to amma da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya ce mahutun bi hizbillahi fi kulli hay'ati fa fi hali iladin وفي حال نكهته ومحوس بحفظ الله من زن الله صلى الله عليه وسلم أن سيوي سنة كاريا دقى الله مدوكة سيكي محوس بحفظ الله في كل حيئته أدكا حالك من زن الله صلى الله عليه وسلم في حال إيلاد ألوكة لأكا حيث من زن الله الله يا كاري في لقبر الشيطان وفي حال نكهته haka rayuwar manzo Allah har ya gama rayuwa ya bar duniya Allah ya kare shi daga barin shaitan to jibril na kallo jarrabawa kenan aka yi ma manzon Allah ko ga ƙwarya ko ko an ko ko ko ko menene ko kofi na madara ga nan jiya a lokacin jiya ba haram bace za ka iya ɗauka to amma sai Allah ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muwafaka ga mu da katar sai ya dauki madara wa qala jibril jibril na kallo bai sai dauki wannan ko ka dauki wannan ba a'a sai ya kyale sai da manzon Allah ya dauka qala alhamdulillahi alhamdulillahi allazi hadaka lil fitra jibril yace godiya ta tabbata ga Allah dukkan godiya da yabo kammalallu cikakku waɗanda ba sa bukatar ƙari su tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya shiryar da kai lil fitra zuwa dakewa walau akhadta hamara ga gawat ummatuka da a ce ka ɗauki ƙwariyar giya ɗin nan da al'ummar ka duk sun shiga cikin gawaya amma sai Allah ya zabe ka ya zabi albarkaci al'ummarka albarkacinka sai ka zabi madara ya sa al'ummarka duk ba duka za su ga cin gawaya ba lau har harfu menene nan lau akhadta al-khamra gawat ummatuka lam al'ummarka ba su shiga ga waya ba dan ba kai ne ba baka dauki تابعه معمر وابن الهاج وعثمان بن عمر والزبيدي عن الزهري قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري وكنا انس yace na ji wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe sahabbai da manzon Allah hadisi suke yi yace na ji wani hadisi daga manzon Allah ban da ni ba wanda zai iya baku wannan hadisi wanne ne wannan hadisi ya sayyiduna Anas ya sayyiduna Anas ko ya sayyidana Anas ya sayyidana Anas ko kala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد صلى الله عليه وسلم قال نقطة إعرابية من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويحل العلم ما إعراب من أشراط الساعة أن يظهر الجهل من حرف جر كنكو أشراط الساعة معنى أه؟ دار ومجرور أه؟ متعلق بإيه آه. wa an tasumu khairun ina iradin wa an tasumu khairun an harfu mazdari wa lakum alaysa kadhalik tasumu kaza kaza kaza kaza wal jumlatu fi tawil ba mun kada ke nan sawmukum ba mun kada ba khairun lakum ba shine kabar nan yace min ashrati sa'ati ويستفي خبر المبتدا ويستفي متعلق بخبر المبتدا محذوف تقديره أن يظهر الجهل أن حرف مصدري ونسب يظهر فعل مضارع منصوب بأن الجهل فائل والجملة في تاويل المصدر ظهور الجهل من أشراط الساعة ده مبتدا هنا مبتدا أن يظهر الجهل جملة أول مبتدا من أشراط الساعة خبر المبتدا مقدم كو جار ومجرور خبر المبتدا أو متعلق بالخبر المحذوف manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin alamomin tashin kiyama an yazhara jahal jahilci ya yadu ya bayyana ya samu ɗaukaka mutum da ya karatu ba shine malami mutum da ya karatu ba shine kaza mutum da ya karatu ba shine kaza sa'annan kuma shi zai fada shi zai kaza shi zai kaza ma'ana jahilci ya yadu jahilci ya samu dauka dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yaqbadu illa la yaqbadu ilma intiza'an yatazihu min sudur rijal aw aw kama qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace Allah ba zai cire ilimi daga bukatan malamai ba ba haka zai ba to yaya za a yi ilimi ya tafi ya yi ce sai manzo Allah ya ce malamai za su mutu in malami ya mutu wanda zai zo bayan shi da yi karatu ba zai gaje shi wanda zai zo kaza da yi karatu ba zai gaje shi wanda zai zai zauna kan kujera da yi karatu ba wa'annan suna tafiya wa'annan suna dawo suna zuwa sai a zo duk a cike kujerun da ne da malamai dame su za su sa su ke da umarni da hari su za su yi su za su yi a'a su za su yi ayi su za su yi a'a kar ayi ko ko a'a wajeje na ibada masallaci ne ko makaranta ce ko menene ba limami malamai da suke karatu malamai da suke da ilimi malamai da suke a'a ba suke da cewa ba sai wanda yake ba shi da alaka da ilimin addini bai koya ba ba shi da daman ya je ya koya saboda girman kai amma lallai sai su za su jagoranci sai su za su faɗi abin da za su faɗa yana cikin kaskantar da ilimi zubar da martaban ilimi manzo Allah ce yana cikin alamomin tashin kiyama an yazhara jahl wa yaqilla al-ilmu sa'annan ilimi yayi kadan malamai su zamo kaɗan, waɗanda suke tsoron Allah ma suke saboda Allah ba wanda ya kula da su ba wanda ya lura da su sai waɗanda suke ga sunan kamar malamai amma jahilai ne sa'annan yake wa yazhar zina ga zina ta yadu a bankasa tun ana yi a koyi ana jin kunya har al'amari ya zo zamo fitina har al'amari ya zo ya zamo fitina saboda an yi shimfiɗa shimfini kai lokacin kana bacci baka san yaya aka yi ba kowa yana da abin da zai ci yana cin rufin asiri sai da tsawata ma ƴarka ya tsawata ma ƴar wacce ko ƴar wane to amma rayuwa ta zo ta kai ɗaya baka san cinta da kanta ba baka san ina za ka samu gani ta daura ma yaya take rayuwa yaya take ciki uwarta ba ta da kuɗi ubanta ba shi da shi ita ba to ba yadda za ki ganta ta fito loko ta kama hannun namiji tun ana kunya har aka zo har a zo ba a kunya ba tilas kaga ta fito za ka yi tsawata mata ka san da take rayuwa ka san da ba baka san da take ci ba ka san da take sha ba ka san da take samu zari ta daura ba da za ta mutu da yunwa ko ciwo ba wanda ya damu da ita sai sai dan ya ce mata ai al'amarin da sauki ne a yi dan me zaki kwana yunwa dan me zaki kwana ba a tamba dan me ki da kantin tefa ne anan su kuma mutane wanda suke ba tsoron Allah da za ta kwan yunwa ko za ta mutu ba za su za ta kyauta ko sadaka ko su taimaka mata don makoce su bane a'a amma in za ta in za a yi fasikanci duk dukiyar da suke jima suke da shi za su dauko su kawo ana yi yau gobe sun kai ana fita su je daga an dauko su da kabu kabu an shiga da ita loku iyaye ta na ganin ta da atamfa ta kawo abinci ba ta da sana'a ba ta da komai ba su ce mata komai ba ya zama mata jiki shi nan sai ta zama ba ta jin tsoron kowa shi ma wa'annan ƴaƴan matasan ba sa jin tsoron kowa ba sa jin kunyan kowa wannan kowa baya jin kunyan kowa kuma kowa na kallo to ku kuma manyan unguwa me yaya me kuka iya sai kowa ya kama bakin sa ya rufe me yasa babu dattako ne babu girma ne a'a duk akwai amma an zare lakan abin al'amari yaya dattijo ke zama dattijo yana da ɗan kuɗi a ajihu ko yana da abinci a gida sallah ta kai ya je so wannan a tambane ko mene ya rarraba mutane ya bada abinci ilis ne shi kansa gari ba shi da abin da zai ci yana kallo ba shi da abin da zai baki ko zai baka zai zai maka tsawa ka ji shi ma an zubar masa matsala kenan manya ba su da mutunci ba su da martaba ya ce dan ya zo ya kama su ya sallama maciji duk wata ɗaya da kake gani matashiya ko duk wani ɗaya da kake gani matashi ya zama af'alul mutanazi yatanaza'u ilayhi aw ilayha akthar min arba'ati umurin aw khamsa shi na kira shedan na kira yayin zamani na kira kaza na kira kowanne na kira a wannan lokacin ɗan kansa da dukkan masu tarbiyyar al'umma sun tabbatar da cewa ɗa turan aka haife shi kana sarrafa shi daga dama har yanzu kai shekara goma sha uku sha hudu sha biyar ya shiga wani hali ne duk masu tarbiyya sun san lokacin da ya wahala haka ɗaya wayannan duk suna kiran wayannan duk suna kiranta anna yaya za a yi wani ya saurari wani ba ta saurara maka ba za ta saurara maka ba za ta saurara miki ba ba abin da take so ya za ta yi ta rayu ina za ta samu zani ta daura dama ba a tarbiyyantar da ita akan imani da tsoron Allah ba dan Allah ya dau alkawari cewa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib hmm. ba haka Allah ya faɗa ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk lalacewa da duniya ta yi duk rikicin da aka shigo hajjar Allah ke mallakar duniya kuma ya dinga ga dama yake tsari da ya tsara maka yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yace inna ma'al usri yusra a tarbiyyar da mutane akan haka ka gani in yunwa ta tsoratar da wahala ta tsoratar da wani dan yana da imani yana da ajiya a cikin zuciyarsa wacce take tafi komai Allah ya ba shi ajiya a cikin zuciyarsa Allah ya karrama shi da imani da dogaro ga Allah abinda aka haramta kasashen turawa baki daya suka rasa wannan al'amarin menene yake tafiyar da wannan rayuwa ba san shi ba sai suka fito duniya suna tafiya bayan ce sunan su hippies kun san hippies ko ba su taba shi ba hipis mutane ne daga turai suka zo sun yaji da rayuwa ba za a yi wanka ba ba za a gyara suma ba ba za a sa takalmi ba ana tafiya kamar dabbobi menene sun yi bore sun yi sun yi rayuwa tawaye da yaji me ya haifar da wannan sun kalli duniya baki ɗaya ɗan adam yana son abu suka ce duk abin da ranmu ce to za mu baki mu huta ba su san cewa lokacin da suka ba a ransu abin da yake so lokacin suka shiga wahala Abin da ran ke so bar ya ba ya huta abin kirai ke so a ci bota a ci magarin a ci man a ci mai nono a ce abin abinda ake so na halar da haram duk an ci har yanzu kuma zuciyar na ran yana bukatan wani abu bara a sa kifa a sa mai mutunci a sa na rashin mutunci duk abin da ake so an yi har yanzu ba su koshi ba akwai wani abin da suke nema mutum ya zo ya waye ya tara dukiya ya zo baya sha'awar komai sai dai zubar da jinin dan adam a biya kama wannan a yanke a sare wannan a yi al'amura na rashin imani duk sun yi sun gama kuma har yanzu suna jin yunwa rai yana bukatan wani abu ba suka yi tunanin duniyar nan duk suka ce ruwan nan rayuwa ba ta da wata amfani duk abin da rai ke so in ka ba shi ma ba za ka huta ba kuka ce rayuwar ba ta da ma'ana kyale mu tafi su ma busu gashi nan ba wanka ba taje kai ba takalmi suna tafiya kamar dabbobi wai wannan rayuwa ba ta da ma'ana akwai wani sirri a cikin rayuwa da suka kasa gano shi duk tunanin wannan sirri shine kai Allah ya baka ya saka maka imani da kai da mahaifiyarka da kakanka da gyatimarka da ɗanka da mai da Allah ya ba ku wannan aka san aka sanar da manzo Allah ya sanar da kai cewa wa inna fil jasad mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad ala wa hiya al qalb banda manzo Allah waye zai tsara maka rayuwa yace wannan dan adam da kake gani an halicce shi ne aka haga shi tsakanin abubuwa guda biyu gangan jiki da rai gangan jiki da abin da yake so rai da abin da yake so gangan jiki mashi'a ta Allah madaukakin sarki ta so a koya ma wa'an cikin bayan Allah ko wani ne duk wanda yake koyi aikin sarki zai kware cewa gangan jikinka yana bukatan eh, kana bukatan iska mai kyau abinci mai kyau ruwa mai kyau kifa mai kyau eh, sai ka samu lafiya duk likitocin duniya sun san wannan zuciyarka kuma menene abincin ta? me kake bukata ta koshi ilimi kurufa duk suna da ilimi kowa abdul amr an bawo shi ma yana da ilimi Allah yake allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah la bi jam'il mali wa la bi jam'il mulki wa la bi siyasa wa la bi ayyi shay'in bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub kuma makarantar nan kullun tana bayyana wannan dhikrillah ya ya yake tafiya ake wuce kasancewa hmm. ai da rasuwa nan ne ɗaya ne ko uku ne uku ne mun gane ko to wannan abu da aka bayyana maka zaka je ka kwanta lafiya bismika allahumma amutu wa ahya in ka tashi alhamdulillah alladhi ahyana bada ma na wa ilayhi nushur duk wannan an koya maka turawan kasan turai duk an haramta musu shi yasa in ya gaji da rayuwa ya ce bara ya je sha giya dan ya fita cikin hankali sa ko zai dan huta awa daya awa biyu in rayuwar ta ce mutum ya ce bara ya je kashe kansa ya huta shi kenan sai zai kashe kansa ya huta ko ya shiga sabuwar wahala sai ya shiga sabuwar wahala mun gane ko to shine kasashen turai abinda da suke so kenan mutum yake duk abin da yake zai suke so bari ya bayi abinci ne tufa ne suka zo suka ce kai dan adam yana so ya sadu da mace masu yin liwati na yi masu yin zina na yi suka ce wannan duk bai wadatar ba sai yana kallon abin da yake ko yana kallon abin da yake yi sai a kawo hoto a kawo madubi yau in ba ga ba gadaje da ake kera muku akan bakin tituna a sa madubi dan Allah ne ina amfani madubi a cikin gado duk dan adam ya tashi da bacci baya da kyau kallo waye ke sai ka kai shi waye menene ake so wai kana kallon abin da kake yi ko ka koshi wallahi tallahi duk wannan ba zai kosar da kai ba ba zai kosar da kai ba abin da zai kosar da ke سبحان الله والحمد لله والله أكبر باسمك اللهم أموت وأحيا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور سيكا كاسا نسوار ري سيكا كاسا مسنين ري أحنكلي يود بودي بغاتا رايواتنا تفيا وأن الري ينا لوكتي إن لوكتي ربوا دشي كي bacci kake lafiyar ka a hanya kake ka za zaka wa'azi ne ka musulunci da maguzawa ne ka jihadi ne ko ka wurin wasan karta ne ko ka barki ne a a ran nan zaka rabu da ran to ya danganci ka zaban makanka hanyar da kake so ko ran kai rabu da kai kana yace wayan harar zina wata shirabal hamuru za a yawaita shan giya ya yadu shan giya ya yadu ko ina Waya killar rijalu yana cikin alamomin tashin kiyama jahilci karancin ilimi da karancin malamai na kwarai sa'annan yawan zinace zinace da yawan shan giya sa'annan kuma yana cikin alamomin tashin kiyama ya killar rijalu maza za su yi kaɗan wata kuran nisa'u mata su yawa saboda yake yaken da ake yi an kashe waɗansu nan an je bosniya an zo za'ir an zo ina da ina an zo da duk wanda yake sha'awar mulki aka ce man kasa ma lam yarahu bi ma ra'a arahu ma yadu ilayhi ma ra'a dan mai sha'awar mulki in ya kalli za'ir zai ta shekara talatin ya yana mulki yanzu aka zo ana shi kila sai sauko ba shi da yadda zai shekara Bakai wani abin kirki ba yanzu zuwa ga ne za ka yi ba wani abin da ba abin da zai tsira da kai sai bin Allah sai tsoron Allah sai adalci sai tausaya ma bayan Allah mm. wallahi in ba haka ba duk dukiyar da ka tara an zo an samu lokaci shi wannan kusan shine mutum na shi da duniya kudi amma ka san sabban da talauci da babban har ka san gina haka ba ban da baki ba ya dai da kasa dukiyar kasa duka yanzu ba shi da lafiya mai na son sai ya hau mulki ga da ba shi da me yake me yake kan duk wata rayuwa in ba shari'ar Allah ake tafiya ba in ba tausayar bayan Allah ake yi ba wallahi ta holi ya ba da amfani wata rana zaka zo kai nadama ko wane ne yasa kowa ya zama makansa kada ka bata makanka lokacin ka yake yake da za a yi maza su zo su mutu da yawa sai sauran mata maza su mutu da yawa sai maza su zama mai kaɗan a doron kasa mata kuma su yawa manzo Allah ce hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimuhunna rajulun wahid hatta yakuna li 50 imra'atan wa kana al-qiyas an yakuna qayyimu wahid yace qayyimuhunna zai tu'awwalu bi riwayat al-ukhra wa hatta yakuna hatta yakuna 50 imra'atan qayyimuhunna wahid manzo Allah ce har za a zo a samu adadin maza yayi kadan adadin mata ya yi yawa har da za a kiyasta duk mace hamsin maimakon namiji ɗaya mace hamsin maimakon namiji ɗaya ko mace hamsin namiji ɗaya ke ɗaukar nauyin matarka guda hudu da ‘ya’yanka da kanninka gongonka ya diskonka ya fi ya ya ya ya ya menene ya kumbonka ya gorgo ya duk baki ɗaya da mahaifiyarka da in suna nan sai kaga mace hamsin namiji ɗaya sai ɗaukar nauyin ma'aikaciya ce ofis take tana karban albashi menene da menene duk inda suke dai a rayuwa ce in guguwa ta zo sai rayuwa ta ta hayyacinta karshen al'amari kuma sai komai ya zawo kan misali mace hamsin nan ɗaya ke ɗaukar nauyin manzo Allah ce wa'annan duk suna cikin alamomin tashin kiyama ina muhallin shahid na Imam Bukhari ne ka wannan hadisi shi wannan babi wa tushrabul wa tushrabul khamr قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابو الوهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن قال سمعت ابا سلمه ابن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يتي للي من ذم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يزني حين يزني وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا ميتيتي كينا نافيا كو ناهيا ها nafiya كيفو ko to da nahiya لا يزني زاني mun gane ko saboda nahiya mai take jazma take ko لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا مكتنا يقول يزني فعل مضارع الزاني فاعل حين ظرف يزني وهو الواو واو الحال هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مؤمن خبر للمبتدا والجملة في محل نصب على الحال والحال قيد لعامله وصف لصاحبه أي mazinaci a lokacin da yake zina la ya zini zani hina ya zini wa huwa mu'minu a lokacin da yake zina wani ka ce an ɗauke sifar imani kan hakan ya mutu ne gina wani ce a'a abinda ake nufi lo mazinaci a in ka zo wurin mazinaci wani suna za ka bashi mumini ka bashi ko mazinaci mazinaci ke wannan suna ta daraja ta ɗaukaka lambar digiri da girmamawa an ɗauke sai aka bashi lamban ne gaskanci mun gane ko to waɗannan nasoshi na farko da manzo Allah ce wanda ya sha giya su tuba ba yan lahira za haramta miki da waɗannan hadisai ana ce da su ahadithul wa'i nususul wa'i mun gane ko mun san nususul wa'i nassoshin da suka zo akan narko suna tsanantawa wanda ya kaza wanda ya kaza wanda ya kaza to sai malamai suka karkasu kashi uku an yi sabani kenan ko an kari juna ilimi an kari juna ilimi wa'ansu suka tsananta suka ce yadda lafazin ya zo haka yake duk wanda ya kaza ba mumini bane wani suka ce a'a ba haka bane sai suka sassauta saboda shi da suka yi ta'awili matsakaita suka ce a'a ba za mu ce hakan can bane mai tsanani ba za mu ce wa'annan ma biya ya za a yi a bar nasoshin da zafin su da ɗimi su don a tsoratar da kowa a bar su haka nan yadda suke kada a ce kaza a zo kasa kar a'a mutum me yasa ba za a yi tawili su a danji eh, eh, a sarara ba yace a bar da zafi zafin su ba ma ba mai ne duk wanda ke jin tsoro sai ya mun san a nususul wa'id wa'annan baka fahimce su ba ko ka zama tawarisi ko ka zama iba'i ko ka zama baka da da'iman ko ka zama mai mutazili ko ai ba abinda babu ba abinda babu shi yanzu ba hmm. mutane ta suke hawarijawa ko mutazila ko ibahiya sifa ce ta wayansu mutane sun kare a'a ko suna ne na wayansu mutane a'a sifa ce duk wanda ya siffatu da su shine hmm. sawa'an an faɗa masa ko ba a faɗa masa ba hmm. sifa ce a nususul wa'idi kenan in baka fahimci matsayin malamai ba sai kai kuskure sai kaje kana kafirta mutane ko kana halatta musu dakiyanci ko ko a'a to sai malamai suka zo suna da matsayi guda uku an bayyana su cikin kalmatul an bayyana malamai duk sa'an da mas'ala ta je cikin sabani mazhabu ahli sunna wal jama'a ita shine mazhabi da yake katani shine mazhabi da yake daidai shine eh, safinatu nuhu jirgin annabi nuhu kenan da in ka shiga insha Allah ka tsira amma in ka kauce nan ko kauce nan sai akida ka rabu da ita sai akida ka ta lalace sai an samu a cikin aqidanka ko sulukinka ko mazhabinka nususul wa'i da ake ce da su yana da wahala ka same su nususul wa'i ahadisul wa'i su wane ne nususul ayoyi ko hadisai da suka zo da zafi zafi wanda ya kaza kaza ne wanda ya kaza kaza ne wa'ansu nususin ba za a iya fassara su da haka ba saboda wa'ansu nususan da suka zo ai an ce mu'minin yana sabon sabon Allah baya sa mutum ya zama kafin ko mun ga sai da ya halatta to shi ne su malaman su tafi abinda ake nufi da nan wanda ya halatta shan wanda ya halatta zina wanda ya halatta kaza wannan ijma'i ne wanda ya halatta abinda Allah ya haramta ya kafirce ba haka bane to al-muhim abinda ake son a fahimta shine nususul wa'id malaman ahli sunna haka ke ce da shi aka tara su baki daya aka kawo ma'anonin sai wani suka ce sai a ɗauke su yadda suke ɗin nan la ya zini zani hina ya zini wa huwa mu'minu mazinaci ba mumini ne an ɗauke mishi rigar imanin sifar imanin in ya mutu fa haka mashayi haka farawo. Mm, wani suka ce a a ai akwai nasoshi da suke nuna cewa waɗannan sabon Allah da ake yi ba sa kai ga mutum ga kafirci sai in ya halatta su menene yasa da manzo Allah ya ce man al-muflisu qalu al-muflisina man la dinara lahu wa la dirhama sai suka ce manzo Allah ta abin da ake ta tantagaryen matsayaci wanda zai zo ranar lahira da sallah da azumi da zakka da haji da menene da menene ba an kalli addinin shi ba ba ne amma amma yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai a da shi a saka wuta in aka saka shi wuta zai dawwama a ko zai fito zai fito a ake ma'afi sabon Allah ba ya da mutum a cikin wuta sai kafin to yaya za mu yi suka ce haka za mu je da su ahli suna suka ce a'a kowa nan kun yi tsanani da yawa ku kuma wa'ancan ku yi sakaci da yawa to ku yaya kuke son a yi suka ce kwa ga wa'annan kalmomi ba ma bamai ne da suka zo da zafi ku kyale su haka nan kowa ya ji tsoron su? amma ya za a fassara su sai suka ce ga hanyar da za a bi cikin fassara su kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba za a kasarta su ba ba za a yi musu sakaci ba sai a bi a tariqa at-tariqul wasat ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن من غاني ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن mai shan giya a lokacin da yake shan giya aka ce baya shan giya a lokacin da yake shan giya din nan alhalin kasancewa yana tare da imani haka ɓarawo a lokacin da yake fata din nan baitul mali kudin ofis ne fashi da makami kai ka je ka da su a gidansu ne duk abin da ake ce masa fata sunan shi sata da da biro kai a ofis kai da ilimi kai da jahilci kai menene in kai amfani da makamin ka ne duk wurin Allah sunan shi sata, kana za ofis mala'iku na nan da mala'iku biyu na tare da kai eh dama dai hagu duk abin da kai na adalci da gaskiya za a rubuta duk abin da kai na rashin gaskiya suna rubuce ka sani ko baka sani ba ka lura ko baka lura ba ka damu ko baka damu ba ranar lahira zaka zo ka karanta baki ɗaya abin da kai قال ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري واخبرني عبد الملك ابن ابي بكر ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام يتي ان ابا بكر يتي ابو بكر mahaifin Abdulmalik ya kasance in aka karanta wannan hadisi kana yuhaddithuhu an abi hurairata thumma yaqulu sa'annan yake kana abu bakr yulhiqu ma'ahunna yace Abubakar mahaifin Abdul Malik in aka kawo wannan hadisi sai ya kara da shi ma wannan yace wala yantahibu nuhbatan zata tarafin yarfa'u an-nasu ilayhi absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'min ai baya wa wasa dukiya wawasa ya wasu dukiya dukiya mai kima waɗanda mutane za su idanunsu za su zira idanu suna kallo ma'ana ba zai taba shiga ofis ko shugaba ne ko gwamna ne ko ma'aka ne duk ofishin da ka shiga duk ma'aikatan da kake dukiyar da ke wannan ma'aikata an bayar ne a kula da jin daɗin rayuwar al'umma ruwa suke so wutan lantarki suke so motoci suke so jin daɗin rayuwa ma'ana ma'aikaci ba shi da ba shi da daman da zai yi makansa wayansu abubuwa na jin daɗi dan albashinsa bai kai ya kawo ba cikinsa kada ya ishe shi cikinsa ya ishe shi ya karasa mishi albashi ba zai ishe shi ba shi yasa yana bukatar ruwa yana bukatar wutar lantarki yana bukatar al'amurra wai dan ya sarara ya iya je gobe je wurin aiki dan rayuwarsa duk ta ta'allaka da wannan aiki ne rayuwarsa duk baki ɗaya in aka waye gari awa goma sha biyu sallah dai zahar na azhar magarba isha asuba duk awa nawa ne awa goma sha biyu sallar da zaka yi tsakaninka da Allah duk ya kai awa nawa A zahar da la'asar da magharba azhar ta cike minti goma sha biyar la'asar ta cike minti goma sha biyar isha minti goma sha duk baki dai awa ashirin da hudu ba za ka yi tsakaninka da Allah sallah awa ɗaya fiye da awa ɗaya ba sauran kana wajen aiki kai ne awa bakwai kai ne kaza duk yana aiki sa'annan kuma ba za a kula da jin daɗin shi ba in ba a kula da jin daɗin shi ba dukiyar da hukuma ta ba wannan ma'aikata ina aka sarrafa su Ya yace wala yantahibu nuhbatan ba zai wawashi dukiyar ma'aikata ko baitul mali ba za ta karfin dukiyar kuma dukiya ne da take ta kai ta kawo in aka ɗebe su zai sa mutane su gayyara a cikin rayuwarsu alal akal su rasa ruwa ko isasshen wutar lantarki suna cikin zafi ko kariya waɗannan dai baki ɗaya wannan lokacin da kake ce ba aka ce yarfa'u nasir hina yatahibuha wa huwa mu'min aka ce da wannan cewa wata dukiya da farawo da mazinaci da makiyayin jiya aka ce wa'annan duk lokacin da suke yin wannan aiki aka ce ba su da imani duk ai sabon Allah ne ko to a tattauna a gani mu ko yace la yazi zani ne yazi wa huwa mu'min mazinaci minti nawa zai dauka yana zina minti goma goma sha biyar awa daya ya gama ko ya duba ko to barawo kuma fa ya dauka ko dare ɗaya ne ko menene ko to waɗanda ke wa wannan ya ya gama in ya tuba Allah in an in Allah ya maka mutum ne tuba wannan barawo zai sata ya ji ya to waɗanda suke wa wasan dukiyar ma'aikata ko bai imani ko dukiyar gwamnati hukuma ta tattara kuɗi ta aiko ayi kaza ayi kaza ayi kaza a zo a ce za a yi kaza za a yi kaza duk za a faɗa amma har shekara ta gama ba a yi ina wannan dukiyar ka tafi ma'ana rayuwarka har ka fita ofis kana wa wasa dukiya mm. ma'ana rayuwarka duka baka cikin imani kenan dan Allah ya zai dama kansa wannan babu yace wani babi alhamru min al'inabi yace jiya a lokacin da aka saukar da haramcin giya abinda suke jiya da shi shine inabi قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن صادق قال حدثنا مالك هو ابن مغور عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتي أنكر بودك ابن عمر الله كان مسيدايتي لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء يتي أن حرم تجيا المدينة باب وان أبن دا أكين جيا دكي سي إنبي كودا دينو معنى ألوكتي بس قريبا باسو دا كمفن نجي جيا سي أديبو أديبو هاتي كو الكما كو جي dawa ko gero ko a unabi ko dabino danyen dabino ko wanda ya harba ko ko dabino a zo a langaje ko a tsima shi nan sai a ai ai jiya to amma yanzu ai an ci gaba wayannan duk sun zama hanyoyi na da inji mana kamfani inji za a kawo a sa yanzu yanzu ya dafa giya ya gama قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه ابن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال يتي hurrimat alaina al-khamru ana ce an haramta mana giya hina hurrimat lokacin da aka haramta ta wa ma najidu ya'ani bil madinati khamran anadi yace a madina ba kowa ke iya samu ba kowa ke da karfin yin giya ma na unabi ba illa Khalila, sai dai mutane kaɗan waɗanda su sun isa wa ammatu khamrina al-busr wa tamr yace mafi yawancin abin da muke giya da shi shine al-busr da tamr al da tamr duk dabino ne don dabino yana da matakai farkon hudarsa sunansa daban harkon ya fara nuna ya fara 'ya'ya sunansa daban ƴarta kwayan dabino yana kwayar tana ɗanya sunansa daban ta harba sunansa daban ta zama dabino ta bu duk sunansa daban daban shine yace wa tamru al-busru هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل أولها طلع نفرق كنا أنا في طلع ثم خلال ثم بلح ثم بصر ثم رتب in ka je da dabino na da makole za ka gan an kawo su danye da wanda ya fara harbawa da wanda ya tafiya da wanda har yanzu ya bushe zamo dabino a lokacin duk da su ake yin giya قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام عمر على المنبر yace sayyidina Umar ya tashi ya tsaya kan minbari فقال سيتي أما بعد باين حكا يا جماعة نزل تحريم الخمر وهي من خمسة yace jiya an saukar da haramcin giya a lokacin giya ana dafa ta ne ana san'anta ta ne daga abubuwa guda biyar al'inab inabi والتمر دا دبينو والعسل دا زما والحنطة دا الحنطة والشعير دا الشعير yace a lokacin da aka haramta giya wa'annan abubuwa guda biyar da su ake yi dabino zuma da hinsa da sha'ir hinsa da sha'ir aloli ne alkama da su ake yin gina jiya. to sai sayyidina umar ya fitar da hukunci daya don ka fahimci me kake giya sai ce wal khamru ma qamara al asla duk abinda ake ce ma giya abinda yake sa maye ko yake sa buguwa duk sunan su giya ko me duk sunan da ka bashi sunan su giya babu yace wani babi nazalat tahrimul khamri wa hiya min al-busri wat-tamri yace lokacin da aka saukar da haramcin jiya abinda suke iya yin jiya da shi ne daga dabino danye ko dabino musulmi قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك مالك بن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا أنكر بولك سيدنا أنس دم مالك الله كرم سيدايتي كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيح زهو yace na kasance ina shayar da waɗannan manyan mutane Abu Ubaida da Abu Talha da Ubay bin Kabir min fadihin zahwi yace na kasance ina shayar da su daga giya al kuwa huwa sharabu yutakhadhu min al-busr abinda yake cewa fadih jiyan da aka yi da danyen dabino zahwin shine wanda yake yayi fasifasi ko yayi daja wa tamri faja'ahum atin yace lokacin da nake tsaye ni ne dan yaro a cikin su su waɗannan dattawa suna shayar da su jiya zuba ma wannan ya sha zuba wannan ya sha zuba ma wannan ya sha a lokacin ba haramta ba me zaka ce musu faja'ahum atin sai wani mutum ya zo faqala sai yace innal khamra qad hurrimat tabbas an haramta giya yau faqala abu talha nan da nan sai Abu Talha yake kum ya Anas fa ahriqha fa ahraqtuha ya Anas ka tashi ka je ka zubar da saboda imani ya ratsa zuciya da Allah ya haramta me za su bukata da shi yace je ka zubar da dijiyar da ke akwai a lokacin da aka zo aka fara musu me suke yi suna sha ma'ana da ba haramta ba yanzu an haramta sai ta tarar suka ce a jihar قال حدثنا مسدد قال حدثنا مؤتمر عن أبيه قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم أنس نتي ناكسا شيء إنا ولم متاني إنا شاير دسو عمومتي يتي بطننسا wa ana asgharuhum yace shine ɗan karami a cikinsu, alfaziha, yana shayar da su giyan da aka yi da kanyen dabino faqila sai aka ce da su hurrimat al-khamr aka ce an haramta giya faqalu sai suka ce asfiha ka je ka zubar ka kifar da giyan ka zubar faka fa ana qultu li anas yace sai na sai naje muka je muka zubar me riwaya yace sai ce ma anas ma sharabuhum menene abin da suke sha wannan lokaci qala rukab wa busur a lokacin ana yin giya ne daga waɗannan nau'o'i na dabino fa abubakar abu bakr wa kanat hamruhum fa lam yunkir anas sai ce giyan su kenan anas bai ce komai ba qala wa haddathani ba'du ashabi annahu sami'a anas yaqulu kanat hamrahum yawma idhin yace na an ji anas na cewa a lokacin irin giyan da suke sha kenan قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف ابو معشر البراء قال سميت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله ان انس بن مالك حدثهم ان الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر yace a lokacin da aka haramta giya giyan da aka fi yawan shi aka fi ana sha ita ce wacce ake daga albusur wa tamr babun yace wani babi الخمر من العسل من العسل وهو البتع da ake yi da zuma shi ake أكي da shi البتع wannan ana yin sa ne akwai giya da yake giya na ruwa giya ta ruwa akwai giya da ake yi a can ya ta ta bushe a yi ta busasshiya ka tasan dare ya suke na taba ganin ta idan wa qala ma'anun sa'altu malik ibn anas an al-fuqa'i yace ma'al yace na tambayi Anas dan Maliku menene fu alfuqa dangane da alfuqa wani abu ne da ake sha alfuqa wani abu ne da ake sha sai aka tambayi Maliku dan Anas fa qala sai ma Malik yace idza lam yuskir fala ba'sa in dai wannan abin da kuke sha baya buguwa baya buguwa baya sa maye yace babu laifi wa qala ibn jarawardi سألنا عنه فقالوا فقالوا لا يسكر لا بأس به yace mun tambaya dangane da wannan abin da ake sha waɗanda suka kware su suka ce ai baya bugarwa baya sa maye suka sa yace sai suka ce to babu laifi ma'ana duk abin da kuke shakka sunansa menene sunansa menene sallatawa ake yi ko sayarwa ake yi ko menene abin da za a bincika shine wannan abin yana sa maye yana bugarwa yana bugarwa babu gata ko wace yi sai ta jiya sai haramu in baya sa maye ya zama abin sha kenan ko sai dai in wani abu daban kuma ya shiga قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البت لا انا عائشه تتي ان تبين من ذات الله منين هو البت فقال sai manzon Allah ya bada hukunci ga manna hukunci yace kullu sharabin askara fa huwa haram duk wani abin da za a sha ya sa maye manzon Allah yace ya haramta قال حدثنا ابو اليمان akan haka haramci ya danganci suna ne ko kuwa irin abin yana sa maye ko menene ta sunan giya baya sa maye to ba jiya ba za ka haramta wa mutane ba ko eh, eh? a abin abin da ke sa ma ya eh? eh in kai ni tana sani eh a in kuka bude wannan kofa ko tuwa ko tuwa masara ka ci da yawa ka koshi sai ka sai ka buku ba haka bane in ka ci tuwa ka ci ka cikin ka da yawa ya kake sai sai ne to wannan shi ga musu nan ne kenan Thank <laughs> you. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تابع دعتي شاسدارة wanda ya koyi zai sha sanda guda nawa yana nan amma wanda bai sani da ya ji wayin sa matai ne zai ji kansa ya ne zai bugu a'a qalat ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil bikri shi ba za ka ce ya zama giya ba don taba abinda masu haramta taba suka ce barna ta dukiya ake, barna ta dukiya ake sannan kuma yana cutarwa su kasan turai da kansu kai suka ce yana cutar da lafiyar kan adam misali shine wata rana a masar ana zaune masu ikhwanul muslimin al-hasan banna suna zaune da yake malamai ne masu ilimi ne ana yin al'amura da hikima sai wani zo yana kan ba ba za a ce masa karkasha ba shi ma malami ne ai ko ya za a yi to ana zaune sai hasan banna ya cire ya kire kuɗi haka fifa kaman kace fan daya a lokacin fan daya a abu kaman ka cire naira hamsin yanzu ko naira hamsin ai bai fan ɗayan da ba ko sai ya nade ne ya nade fan daya haka ke ya sa baki ya ɗauko a shana ya kunna zai sai ka ce a'a akramaka Allah ko yalla bai koran kai da ya zaka farna ta dukiya ce wannan barna ta dukiya ce aka ce eh ce ai kuɗi na ne ko eh eh ce to ga wannan da yake ba kuɗi yasa yake saban ba aka ce kuɗi yasa kuma zai cutar da lafiyar sa aka ce eh, wanne ne ya fi barna aka ce wancan ta ba shi kenan matsalar ta gaba kisa ce in zaka yi da'awa ba tashi ake da ranar saka ai da'awa sai a bata lokaci a shekara goma ashirin ba inda aka komai sai ka koyi yadda za ka yasa a wannan makaranta lokaci lokaci ana kawo misalan manyan malamai wayanda ce sun kware a cikin da'awa sun san yaya ake nufi ko man ƙarya ki sai kai kana da'awa ne kai kana wa'azi ne kai kana kada ka bari rabon zuciyar ka yafi da ya zama na saboda Allah kake yi kana tauke shehu Usman ne sai ka matsanta maka ka tausaya ma bayin Allah mun gane ko wani da'awar da kake hanyar da ka kullo da ita take ita ce hana mutane wata rana Imam Ahmad da Abdullahi ibn Mubarak in ka ji an ce Imam Ahmad aka ce Abdullahi ibn Mubarak kololuwa kenan a cikin sunna hmm. an san imamu ahmad ana cewa imamu ahli sunna abdullahi ibn mubarak abokin sa ne tare suke zaminin sa ne kowanne a cikin sun aka ce sunna magana ta kare a zamanin ba haka bane suna tafiya wata rana sai su wani tsoho da tijo yana alwala bai iya alwala ba kuma wannan da tijo yayi uba da su ko kaka da su watakila ya fara sallah tun ba haife su ba ba haka bane suka ga bai iya alwala ba kuma yaya za mu yi da wannan da tijo mu kyale shi dan ya halakar da shi ko mu je mu ce masa baka yi alwala ba ya la'ake mu ya ce ya daina alwalan ma shi kenan abinda zai faru ya faru shekara tamanin na alwala ya mutu sai ban ba an daina alwala ko mai zai faru ya faru sai suka yi tunani da yake ba so suke su kunyata shi ba kuma ba so suke su kyale shi da ke dan ba so suke su yi da'awa so suke su sallata addinin Allah so suke su yada addinin Allah su taimaka ma wannan dan uwa nasu akan shedan ba su taimaka ma shedan akan sa sai suke tunani wannan dai da ne daga dukkan alamu ya fara alwala tun ba haife mu ba kuma mu je mu ce masa bai iya alwala ba mun taimaka mace dan mun taimaka mace dan kenan akan shi abinda kuma ake bukata mu taimaka masa akan shi dan to yaya za su suka ce ai wannan dattijo mu fara ba shi girman sa tukunna duk kowa ka ba shi girman sa zai ga za za kowa ka hana shi kace sai suka je suka ce dattijo rai ya dade wannan dan uwa nawa ni da shi muke mutu nace na kishiya alwala yace ya fi ni iya alwala ina kan ina kan bakata yana kan bakarsa kuma ai matsala ta kai haka ba wanda zai ina kan bakata kana kan bakanka yayi za a yi sai wani daban shine zai zo yayi ne ya warware to na ce na fi shi iya alola shi kuma ya ce ya fi ni iya alola hmm. kai kuma kai ne dattijo ka haife mu kai kai inda ka kai hmm. shi ne nake son nayi irin alwala ta da nake ganin na fi shi iyawa yayi irin ta alwala da yake ganin ya fi iyawa hmm. kai kuma uban mu ko kakan mu kai mana hukunci kun ba shi girma ko ba su ba shi girma ba duk sai dan cinci ai zai ko ko eh, to bismillah imamu ahmad yayi alwala kamar kana kallon manzon Allah yana Abdullahi ibn al-Mubarak wa'annan fa sune a'immatu ahli sunna zamanin mm. Abdullahi ibn al-Mubarak ya tsaki dona kallon yana kallon mamakin Allah sai da suka gama alwala tsaf Imam Ahmad ya gama Abdullahi ibn al-Mubarak ya gama suka ce to kai muna hukunci sai ce dukkan hukunci ni iya yake dukkanin ku guda biyu ku kun ni iya alwala mm. shi ma ya gaskiya ko bai gaskiya ba to da ba su fito masa da hikima ba har abada wata kila daga nan ma sai ya daina alwala yake an daina shekara tamanin na alwala kuma a ce ba ba bayo shi zai iya to amma da suka yi masa haka suna yana kallon su suna yi sai ya koyi alwala ko bai koya ba an fita lafiya ko ba fita lafiya ba sun kai ma dan uwansu akan shi dan kokon to abinda ake nema gare shi kenan abinda ake nema gare shi kenan abinda ake gare ma gare shi kenan abinda ake gare kowa abinda ake nema gare shi قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كربوا لنا عائشة الله كرمة يدا تكي أن كم بي من زن الله صلى الله عليه وسلم عن البتح أن كم بي كنت وان أبو دفتي شاتونيش البتح wa huwa nabizul shi nabiz ne nan nage ko ko tsimin zima eh, ake wa kana ahlul yaman yashrabunahu mutane kasan yamalawa ke shan wannan abin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya musu hukunci albitku ne ko menene ko menene sai manzo Allah ya ce kullu sharabin askara fa huwa haram mm. duk abin da ke sa maye haramun ne وعن الزهري قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذم الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تنتبذوا في الجباء ولا في المزفت kada ku je ku yi nallage ko ku yi tsimi ku tsima abu a cikin a cikin gorar kulkun gorar kabewa ko kuwa gora da aka shafa mata mai ko kwalta kwarewa sai hanyoyi ne na da yadda ake a sana'anta jiya sai a tsura shi cikin abu a yimke a rufe ta inda iska ba za ta shiga ba ka san tulu na kasa in aka sa ruwa iska na shiga sai ga eh, jikin tulun ya jike ruwan eh, sai ruwan ya sanyi ko yana nuna iska na ne kenan to in ana son abu ya canza da wuri ya zama jiya sai a shafa ma goran kwalta ko mai ta inda iska ba ta shiga kuma a daure bakin da an yi lokaci kaɗan sai ne sai kumbura sai zama yana ne yana bugarwa to shine sai manzo Allah ya hana su wa kana Abu Hurairata yuliqu ma'ahuma huma hantamu wan naqir Abu Hurairah yana hada wa'annan yace duk abin da za a zuba a ciki a rufe ya kumbura ya zama giya aka hana daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kace ya manzon Allah ba kowa bace da inda zai aje abin sa ba yaya za a yi sai ce to an ba ku izini ku je ku aje abin ku inda kuke ajewa amma duk abin da yake yana buguwa ya zama ya haramu ya haramta باب ما al في أن الخمر ما ثامر الأقل من الشراب yace babin da ke bayanin hukuncin da ya zo cewa abinda ake ce majiya shine duk abinda zai rufe hankalinka zai canza maka hankali زي ساك ماي زي ساك بو قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا يحيى عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على المنبر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا عمر يا هو منبر من زن الله صلى الله عليه وسلم يي خطبة يي جوادي يي بيان فقال سيدي إنه قد نزل تحريم الخمر يتي للي an haramta giya wa hiya min khamsati ashiya'a a lokacin giya ana san'anta ta ne daga abubuwa guda biyar al-inab والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما قامر العقل يتي هي شيني أبن به كسامي وثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا أحدا فأنا سيدنا عمر يتي وإنس أبو بوا ودا أف mun yi fata ina ma da manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya bayyana mana su saboda a cikin sabani sai na Umar kenan yace lokacin da aka haramta giya daga abubuwa guda biyar ake ya kirga su sa'annan kuma ya ci yayi nadama yace waɗansu abubuwa guda uku suna ci mana tuwo a me a kwariya ko ko akuti ko yace waɗannan abubuwa guda uku suna zane mana matsala kisa mun ina ma da manzon Allah ya da ma manzon Allah ya yi mana cikakken bayani kafin ya bar duniya waɗanne matsaloli ne kala aljaddu wal kalalatu wa abwabun min abwabir riba hmm. yace waɗannan su ne matsaloli guda uku gadan kaka kaka iyaya zai shi da ɗan uwa zai hajjade su ko nawa ne rabon shi ko menene sahabbai sai da suka yi saba suka yi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza matsala ta shige duhu aka zo aka tara su don a samu mafita za mu karanta kuma da aka tara su me kuma ya faru إن شاء الله والكلالة وأبواب من أبواب الربا قال قلت يا يا ya aba amrin fa shay'un yusna'u bis-sindi min ar ya kai abu amrin wani abu da ake san'anta shi da kasan sindi daga aru ruzd sai ake yin kwaya قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم yace ai wannan bai lokacin manzo Allah ba da shi ake giya ba aukala qala umar ko ko yace a zamanin umar ma ba haka ba ne, Wakala Hajjajun an hammad an abi hayyana makan inabi az to waɗannan mas'aloli guda uku shine malam yake al-mas'alatu al-ula al-mas'alatu al-ula ay al-jadd ay al-awwal min as-salati al-jadd ay mas'alatu mas'alatu al-jadd fi annahu yahjibu al-akh aw yatahajjabu bihi aw yuqasimu kaka zai hana zai hajjabe da ko da eh, ko eh, ɗan uwa eh, zai zai hajjabe shi ko ko a'a za su raba wa fi qadri ma yarithuhu kuma kaka in akwai ɗan uwa nawa ne za a bashi li anna sahabata ikhtalafu fihi ikhtilafan kathira saboda sahabbai bas alakin jad ma sahabbai sun yi sabani wannan yake kaza wannan yake kaza farwi an abidata annahu qala حفظت عن عمر رضي الله عنه في الجد سبعين قضية. إتي مسألة الجد كاكا كاي يا ya biyo matsaloli saba'in game da wannan kama yukhalifu ba'daha kulluha yukhalifu wa an umara annahu jama'a sahabata a wata riwaya aka ce na umar ya tara sahabbai li yajtami'u fil jaddi ala qawli dan a samu matsala magana ɗaya akan zancen kaka fa saqatat hayyatun min as ana cikin zaune ana jiran me za a yi sai macijiya ta fado daga sama kowa ya يواتي فقال عمر رضي الله عنه aba Allah illa an yahtalifu fil jadd sai na umar ce wannan matsalan duk yadda aka sabani za to wannan riwaya in ta inganta daga malam wanda ya rawaito ma'ana matsalar jaddi ya zama muskila kenan dan sai na umar ya tara sahabbai a tattauna a ga matsala daya ana cikin shawara sai matijiya ta fado da ta fado sai kowa ya ne yawa sai na umar ya ce wannan matsalan dai ba za a san kanta ba har yanzu وقال علي رضي الله عنه من أراد أن يفتح جراثيم جهنم فليقضي في الجد يريد أصولها منغانيكو والجراثيم جمع جرثومة وهي الأصل وقال أبو بكر وابن الزبير وابن عباس وعائشة وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم هو يحجب الأخوة wanda ya kala abu hanifa wa'annan manyan malamai da imamu abu hanifa suka ce kaka zai hajjabe yan uwa wa kala Zaidu, huwa ka ahadi al-ukhuwa ya ce shi da yan uwa ɗaya suke malam tanqusu al-muqasama fa idza naqasatu wa idza anqasatu u'tiya thuluth wa qasamu lil-ikhwa ma baqiya وبه wa abu yusuf يوسف والشافعي وروي عن علي رضي الله عنه هو أخ معه mun gane ko ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث قوله والكلالة wannan matsala ta farko ke matsala ta kaya ta biyu ita ce matsalar kalala me ce kalala mutum ne ya rasu ba shi da ba shi من الصلاة مسألة الكلالة بفتح الكاس وتخفيف اللام وهو من لا ولد له ولا والد له وأن باشد آآ باشد إياي باشد قباء قاله أبو بكر وعمر سكتي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سكتي الكلالة شيني وأن باشد آآ باشد قباء وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيون والبصريون والكوفيون وإنما لما يجي تفسر كلاما وروي عن ابن عباس هو من لا ولد له وإن كان له والد aka ce in Abdullahi dan Abbas yake alkalala shine wanda ba shi da ta ko da yana da uba وقال شيخنا أمين الدين في شرحه الاستراجية الكلالة تطلق على ثلاثة ما إمام بدر الدين العيني يتي أقول بابا ما لميته وان يتي مسألة مسألة قالوا مسألة كيو تتشاف متاني سوى حلا سوى حلا شين يفسر يتي على من لم يخلف yace ya fassara kalala akan man lam yukhallif waladan wala walidan wa ala man laysa yuladu wala man laysa yulad wala walid min al mukhallafina wa ala al qarabati min jihati al walad wal walid qala wa huwa fi al asl masdar wa inna mas'aloli ke da suka je ko sai wacce ce mas'ala ta uku قوله وأبواب من أبواب الربا مسألة أخو الثالث من الثلاث wa abwabun riba kasiratun ghayr mahsura yace matsalolin riba suna da yawa حتى قال بعضهم لا ربا إلا في النسيئة وقول عمر رضي الله عنه وأبواب يدل على أنه كان عنده نص في بعض أبوابه دون بعض ولهذا تمنى معرفة البعض حكى سيدي وإن مسألوا لي قد أخو صحبيك في سير السيف باني سودا من ظن الله يفدع مسلم أبو ينسي يمكن أن قوة سيبر رأيينسا لتنانينسا أتوشي زنجوا زنجم من ظن الله صلى الله عليه وسلم نعم أنت إذا قالت أذاني فصدقوها فإن القول ما قالت خزعلي دعوا كل قول عند قول محمد فما آمنوا في دينه كمغامر ما هذا بني قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الصفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال الخمر تصنع من خمسة من الزبيب الزبيب في السنة والتمر والحنطة والشعير والعسل babu ma ja'a fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bighairi ismihi yace babin da ke bayanin hukunci wanda yake halatta giya sa'annan kuma ya ɗauki suna wani suna daban ya ba giya wai dan ya zamo yana ya halatta ma kansa ba zai ce giya bane sai ba zai ce giya bace sai ba ta wani suna dan ya zamo ya halatta ma kansa wa qala hisham وقال هشام بن عمار حدثنا سرقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثنا عطية ابن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن غنم ابن غنم الاشعري قال حدثني ابو عامر او او ابو مالك الاشعري والله ما كذبني يتي والله ما كريا ba سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جمن زن الله تيرا دا أميت الله سبتا غريش ينا فدا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جمن زن الله صلى الله عليه وسلم نا فدا لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن بنون التوحيد للي تبت karshen lokaci karshen zamani wani lokaci zai zo za a samu wayansu cikin al'umma ta manzon Allah yake faɗa mun san al'umma manzon Allah ta kasu kashi ko ummatir da'awa wa ummatir ijaba wani lokaci ana magana a cikin nasoshi ko alkur'ani ko hadisi ana nufi ummatin da'awa duk dan adam da aljani sirran da aka aiko manzon Allah aka ce kun fa anzir wa rabbaka fakabbir har ana da kaza duk wani dan adam da aljani fari ne baki ne balarabe ne bature ne bahaushe kowane ne dan adam da aljani sun shiga cikin al'umma manzon Allah kiran manzon Allah ya tafe su duk wanda bai karbi kiran manzon Allah ba zai shiga wuta al'umma kenan ko al'umma kuma bangare na biyu ummatul ijaba wani lokaci ana zancen al'umma ana nufin musulmai kenan waɗanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake la yakunanna min ummati aqwam wa'ansu mutane cikin al'ummata yastahilluna al-hirra za su zo suna halatta zina wal harira da halatta amfani da al harir wal khamra suna halatta giya wal ma'azifa da kalato kayan kayan kaɗe-kaɗe, tun daga farewa bambaro ne gurmi ne garaya ce algeta ne molo ne bambaro ne duk waɗannan abubuwa kacau kacau ne ne duk waɗannan da ake yi waɗannan ake wasanni da su ana ce da su al manzo Allah ce za a zo ana haram ana halatta su daga sarewa da bambaro da garaya da gurmi da kuntiji da mai molo da mai bita da duk wa'annan abubuwa duk baki daya suna cikin alatin lahu su ne alma'azis wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin manzon Allah yace wa'ansu mutane za su je siya da zango za su sauka wani wani dutse babban dutse suna shan iska suna hutawa ya ruhu alaihim bi sarihatin masu musu kiwo za su je da dabbobin su su kiwo ta musu su dawo lahum ya atihim yani alfaqir suna cikin wadata suna zaune a wurin babban dutse al'alam talaka mabukaci ya zai ce dan Allah yunwa ce ta kama mu fatara ce ta same mu dan Allah a taimaka mana dan Allah a yi gudunmuwa dan Allah a kawa haka mana rijiyoyi mu sha ruwa dan Allah a ba a taimaka mana da abinci fayaquluna irji ilaina gaba. suna da iko sai ka dawo gobe in yunwa ta kashe shi kafin gobe fa yubayyituhum Allah me mabukaci talaka zai ce a taimaka masa sai da Allah ka dawo gobe da zai zo gobe sai sai jibi da zai zo je sai ka sake dawowa to wannan abin da suka yi ake suna cikin bacci sai Allah ya halakar da su ya sauka musu da azaba wa yamsaku akharina qiranatan wa zira, ila yawm al a ashafe su wa yuzamu jirrai wa yuzamu aladu har zuwa tashin kiyama to sai malamai suka ce wannan hisban au ma'ana wai suka ce ko da yake wa'ansu sun zo sun ce albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan al'umma ba za a yi musu irin wancan azaba a shafe su zamo eh, khanazira wal qiradata ba wani suka ce sai sayu ya zo ya abkutun da manzon Allah ya faɗa mm. wani su malamai suka ce a'a da ake nufi ma'anawiyan ne ba hissiyan ba za ka gan su mutane ne ga sunan yanda kake yanda suke zuwa amma kwakwalwansu tunaninsu da menene su zamo kaman dabbobi ba tausayi ba sa tsoron Allah ba sa jin tausayi ba sa jin jin kunya babu imani a zukatansu sun zamo kaman wa'ancan abubuwa a'azana Allah min zalik amin lokaci yayi yanzu lokaci akwai zafi yanzu ko to muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka sanya ya muna yanayi ne yawa Allah ka sanya ya muna Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka yawaita mana ruwa mai albarka Allah in za ka ba mu ka ba mu wanda za mu iya Allah ka yaye mana fatara da talauci duk marasa lafiya da ke neman ta addu'a Allah ya ba su lafiya waɗanda ba su da aiki ne an shiga cikin hali suna roƙon addu'a Allah ka yaye Allah ka nuna masa ka yadda zai yi hali kuma Allah ka wadata ni da albarka Allahumma hadina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallayt وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون